Fitowa Sura goma sha shida Manna da makware Dukan taron Isra'ila suka tashi daga Elim suka zo hamadar Sin, wadda take tsakanin Elim da Sinai, a rana ta goma sha biyar ga watan biyu, bayan sun fito daga Masar, a hamadan dukan taro suka yi gunaguni a kan Musa da Haruna. Isra'ilawa suka ce musu, Da ma a hannun Ubangiji ne muka mutu a Masar, inda muka zauna kewaye da tukwanen nama, muna cin duk abincin da muke so, amma kun kawo mu cikin wannan hamada don ku kashe dukkan wannan taro da yunwa. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Zan zubo muku burodi kamar ruwa daga sama. Mutanen za su fita kowace rana su tattara abin da zai ishe su na ranan, ta haka zan gwada su in ga ko za su bi umarnaina; a rana ta shida za su shirya abin da suka kwaso, wannan kuwa zai zama ninki biyu na abin da sukan tattara na sauran ranaku, saboda haka Musa da Haruna. suka ce wa dukan Isra'ila, Da yamma za ku sani Ubangiji ne ya fitar da ku daga Masar, da safe za ku ga ɗaukakar Ubangiji, saboda ya ji gunaguninku a kansa, wane mu da za ku yi gunaguni a kanmu? Musa ya kuma ce, Za ku san cewa shi ne Ubangiji, sa'ad da ya ba ku nama ku ci da yamma, da kuma duk burodin da kuke so da safe, saboda ya ji gunagunin da kuka yi a kansa, namu a wane, ai, gunaguninku ba a kanmu ba, amma a kan Ubangiji ne. Sai Musa ya ce wa Haruna, Ka faɗa wa dukan taron Isra'ila, Ku zo gaban Ubangiji, gama ya ji gunaguninku, da Haruna yake magana da dukan taron Isra'ila. Sai suka duba wajen hamada, sai ga ɗaukakar Ubangiji tana bayyana a girgije, Ubangiji ya ce wa Musa, Na ji gunagunin Isra'ilawa, ka faɗa musu, A tsakanin faɗuwar rana da almuru, za ku ci nama, da safe kuma za ku ƙoshi da burodi, sa'an nan za ku sani ni ne Ubangiji Allahnku, da yamman wannan rana, sai makware suka rufe dukkan sansani. Da safe kuma sai ga raɓa ta kewaye sansani, lokacin da raɓar ta watse, sai ga wani abu kamar tsaki, falle falle kuma da laushi, fari kamar hazo, a ƙasa, sa'ad da Isra'ilawa suka ga wannan, sai suka ce wa junansu, Menene wannan? Gama ba su san ko mene ne ba, Musa ya ce musu, Wannan shi ne burodin. da Ubangiji ya ba ku ku ci, wannan shi ne abin da Ubangiji ya umarta, kowane mutum zai tattara bisa ga bukatarsa, ku tara rabin galon don mutum guda da yake cikin tentinku. Isra'ilawa suka yi kamar yadda aka faɗa musu, waɗansu suka tattara da yawa, waɗansu kuma kaɗan, da suka gwada a mudu. wanda ya tattara da yawa bai sami mafi yawa ba, wanda kuma ya tattara kaɗan bai sami ƙanƙani ba, kowane mutum ya tattara daidai bukatarsa. Sa'an nan Musa ya ce musu, Kada wani ya bar saura har safe, duk da haka waɗansu ba su kula da umarnin Musa ba, suka bar saura har safe, gari kuwa ta yi tsutsotsi, ta ruɓe, sai Musa ya yi fushi da su. Kowace safiya, kowane mutum yakan tattara daidai bukatarsa, lokacin da rana ta yi zafi, sai ta narki a rana ta shida suka tattara ninki biyu, mudu biyu ga mutum guda, sai shugabannin taron suka zo suka kawo ƙara wurin Musa, shi kuma ya ce musu, Wannan shi ne umarnin Ubangiji, gobe za ta zama ranar hutu. Asabbaci mai tsarki ga Ubangiji, domin haka sai ku toya abin da kuke so ku toya, ku kuma dafa abin da kuke so ku dafa, abin da ya rage ku ajiye har safe, sai suka bar saura har safe, kamar yadda Musa ya umarta, bai kuwa yi wari ko ya yi tsutsa ba, Musa ya ce, Ku ci shi yau, saboda yau asabaci ne na Ubangiji. ba za ku same shi a ƙasa a yau ba, kwana shida za ku tattara shi, amma rana ta bakwai Asabbaci ba za a same shi ba, duk da haka waɗansu mutane suka fita a ranar Asabbaci don su tattara, amma ba su sami kome ba, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Har yaushe za ku ƙi bin dokokina da umarnaina? Ku lura fa. Ai, Ubangiji ne ya ba ku Asabbaci, shi ya sa akan ba ku burodi na kwana biyu a rana ta shida, kowa ya kamata ya kasance inda yake a rana ta bakwai, kada kowa ya fita. Sai mutanen suka huta a rana ta bakwai, mutanen Isra'ila suka kira burodin Manna, Manna yana nan fari. kamar farin riɗi, ɗanɗanonsa kuma yana kama da masa da aka yi da zuma. Musa ya ce, Wannan shi ne abin da Ubangiji ya umarta, ku auna mudu guda na mana, a adana ta dukan zamananku, domin kowane zamani ya ga irin abincin da na ba ku, ku ci a hamada, yayinda na fitar da ku daga Masar. Saboda haka Musa ya ce wa Haruna, Ka ɗauki tulu, ka sa mudu guda na mana a ciki, sa'an nan ka sa shi a gaban Ubangiji don a adana don tsararraki masu zuwa. Sai Haruna ya ajiye manar a gaban akwatin alkawari don a adana ta, kamar yadda Ubangiji ya umarci Musa, Isra'ilawa suka yi shekaru arba'in. suna cin mana har sai da suka shiga cikin ƙasar da take da mutane, suka ci mana har zuwa kan iyakar ƙasar Kan'ana, Omer guda daidai ne da kashi ɗaya bisa goma na efa.